cewa mutum da ya mutu kuma ana bin sa bashi sai ‘ya'yansa suka ki biyan bashin don su ba sa son su rasa gado to ai ba su da wannan haƙƙin cin gado har sai sun biya bashi haka na sanar qur'ani ya ce min ba da wasiyyatin yusi biha audaini wannan mutum ba a ɗaukan wani kaso a ba wani kaza cikin magada har sai an tabbatar an gama biyan bashin mutum da haka kin biya ɗinan da suka yi ba su da haƙƙi akan wannan ya kamata su san wannan wannan kuma ya ce aka zama azumi ga wani mutum wanda ya mutu bayan kawo ra'ayoyin malamai a rama dukkan azumin ko kuma a za a rama na bakance ne kadai kamar da so ya tambaya mun yi magana kan cewa waɗansu suna nuna azumin bakance kaɗai za a rama waɗansu kuma suna nuna duka amma na fi karkata zuwa ga fatawar malaman da suke nuna alama duka daga karshe kuma na yi da zuwa ga kai na jin ka fahimta bai wannan ya ce ya karanta wata ka'ida ne al'asulu fil adat al'iba wal aslu fil ibadat al manu illa bi dalil rubutun bai fito sosai ba kuma akwai abinda dai yake sananne a ka'ida ta malamai al'amura na al'adu na rayuwa yanayin cin abinci yanayin sutura ana ɗaukan su asalin su a shari'ance halal ne baka da'awar haramci sai abin da dalili ya nuna haramcin su duk lokacin da ka cewa mutum bai halatta yi kaza ba to ya kamata ka kawo dalili in baka dalilin da ya haramta to ka kyale abin a matsayin sana halal al-aslu fihi al amma a cikin al-ibadat al-aslu fiha at-tawaqquf wala yushra'u minha shay'un illa bi dalil a cikin ibada ko ba fara sai da dalili ka'idar ibada kenan mutum ba zai soma wata ibada ba ya ce a zo a yi azumi kaza ko sallah iri kaza sai in yana da dalili don haka a nan kai tsaye in kaga mutum yana wata ibada za ka iya cewa me dalilin ka in yana so ya kare kansa sai ka amma ba ka ganin mutum yana aikata wani abu na al'ada ka ce me dalilin ka sai dai kai idan ka ce haramun ne shi ya ce me dalilin ka ina fatan kun bayyana saboda abubuwa na al'adu na mutane a cikin rayuwa suna da yawa ba za su iya kirguwa ba in ka ce kowane ɗaya sai an nemo masa dalili to yana da wahala ana kyale su ne akan asali shi ne halacci waɗanda aka haramta su suka fi zama 'yan kaɗan don haka haddace dalilin su ya fi sauki waɗanda su ba a halatta haka halatta su su kuma suna da yawa don haka ba sa bukatar dalili ma ja ala asali la yahtaji ila dalili don abin da zo kan asali ya bukatar dalili to kaga da yake al-aslu fil ibadati shine al almanu. ibada ita ba za ka fara ba sai da dalili shi yasa kai tsaye da mutum ya fara yin abu sai ka ce me dalilin ka inda ibada ce in al'ada ce ba ka da daman ka ce masa kafa. ina ba da mun fahimta yaya ake mallakar bayi ko baiwa bawa ko baiwa da kuma yan taso a matsayin kafaran azumi a sayan su ake ba mutum zai sai bawa a inda in lokacin da yake ciki akwai bayi din shar'antattu waɗanda kuma ana sayar da su sai sai su yanta su shi ne hanya ko in ya samu ta hanyar jihadi ya yanta to wannan shi ne hanya tambayar jiya wadda wani bawan Allah ya muka fara karanto ayar da ke cikin suratun nisa zan kara samun ita a yau fadin Allah ta'ala wa ma kana lil mu'minin an yaqtala mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan qata'an fa tahriru raqabatin mu'mina ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما فدن الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا معنى bai dace ba ga mummuni ko ka ce bai halatta ba ga mummuni ma kana nan bi ma'ana ma sahha bai inganta ba bai halatta ba ma jaza bai halatta ba ga mummuni an yi katula mummuni ne zai kashe mummuni dan uwansa illa khata'an sai dai in ta fuskar kuskure ne ba da niyya ba wa man qatala mu'minan khata'an wanda ya kashe mummuni ta fuskar kuskure fa tahriru raqabatin mu'mina to zai intar da baiwa mummuna wannan tsakanin shi da ubangiji kenan domin wanda aka kashe akwai haƙƙin Allah a rataye da shi sannan akwai haƙƙin danginsa haƙƙin Allah shine sai kai kafara fa tahriru qawti mu'min haƙƙin yan wasa kuma wadiyatun wa sallamatun ila ahlihi da kuma diyya da za a gabatar wa yan uwansa a miƙa musu illa an yasaddaku sai fa in sun ce sun yafi in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'mina yin wanda aka kashe din nan mummuni ne aka kashe shi da ganganci amma kuma yan uwansa din kafirai ne abokanan adawar to wannan za a yantar da baiwa mummuna ce kadai shi mummuni sai a yantar da baiwa mummuni baiwa mummuna wannan haƙƙi kenan na Allah amma ba za a ba su diyya ba likai la yasta'inuna biha ala muharabati dan za su iya amfani da kudin su yake ku tunda a dawo. an gane ku wa in kana min qawmin bainakum wa bainahum mithaq amma idan mummuni ne shi kuma ya kasance danginsa kafirai ne wanda akwai yarjejeniyar zaman lafiya misaki tsakaninku da su fadiyatun musallamatan ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina to su tunda ahadul mithaq ne za a iya ba su diya sannan kuma za a yantar da baiwa mummuni kaga duk wannan bawa ne mummuni ake magana akai to idan mutum ya kashe bawa kafiri fa wannan aya ba ta yi magana akan bawa kafiri ba kwata kwata na magana ne akan me bawa mummuni a iyakacin bincike na bawa ka idan mutum ya kashe kafiri bisa ga kuskure to akwai diya a kansa ibn kasira cikin tafsirinsa ya kawo maganganu guda uku dangane da diyar kafiri waɗansu malaman suka ce daidai take da diyar mummuni waɗansu suka ce rabin diyar mummuni waɗansu suka ce ɗaya bisa hukunta amma hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam diya ta kafiri rabin diyar mummuni sai idan ya zanto cikin ahlul zimma ne rabin diyar mummuni wato ba ɗaya bisa uku ba kuma daidai wa daidai sai domin la yastawi ashabun nari wa ashabul janna amma shin idan mutum ya kaɗa kafiri bisa kuskure akwai kafara ta intar da baiwa mu bawa mu ne ta yadda in ba za ka iya baka ce a yi azumin wata biyu a jere a iyakacin bincike na banga wani hadisi da ya nuna za a yi kafara in ba mu ne a haka shi da haka shi bawa ka shi mutumin da yake kafiri diya ce a kanka tsakaninka da danginsa diyan nan kuma za ka biya rabin diya da ake biya wa mummuni mai shari'a musulunci ta ce a baiwa mummuni to rabinta za ka baiwa za ka biya za ka a matsayin diyar wannan karfi ina fata ku fahimta to amma kafara fa ta azumin wata biyu ko in ta da baiwa mummuna wallahu alam ban ga wannan ba iyakacin bincike na menene hukuncin niyya da kuma ɗaukan azumin nafila bayan ketowar alfijir ko kuma bayan gari ya waye azumi dai na farilla ana bukatar mutum ya yi niyya da daddare in ya sami iko azumin nafila ko mutum na iya yin niyya ko da bayan gari ya waye ne da rana tunda manzon Allah kan tambayi matan gidansa akwai karin kumallo yau a gidan idan sun ce akwai sai ce a kawo sai ya ce idan sun ce kai yau ba a waye gari da wani abu ba sai ce to shikenan ma azumi nake yi kaga ya faru wannan niyyar ne da rana bayan gari ya waye azumin nafila ya halatta ai haka na farilla ne labudda min tabiyitin niyyati qabla al-fajr dole mutum ya kasance ya kwanda niyya kafin fitowar al-fajr na ce idan ya sami iko idan bai sami iko ba kuwa to shikenan yayin niyya da rana ta yi kamar ya bai sami iko ba ya kwanta bai ji labarin an ga wata ba shi bai ga wata bai ji labarin an ga wata ba bar shi ya dauke shi ya tashi da asuba ya yi sallarsa har ma ya fita aiki da sakafo kasuwa sai ji ana barka da azumi ah, shi kuma ya karya kuma loma kafin ya fito daga gida shi an ga wata ne ce ai jiya an sanar cewa an ga wata to daga wannan lokacin sai ya dauki niyyar azumin ramadan da sa ya ci gaba da azuminsa kuma azuminsa ya yi ba sai ya biya wannan yinin ba bisa ga zance mafi inganci dukkan zancen da za a faɗa kishiyar wannan baya da dalili irin na wannan dalilin wannan shi ne yake kwakwara don ba da yakun ya dawo da baya don kuka ce waya kame baki to me kame baki mu a cikin musulunci ba wani abu sunan shi kame baki ba a zuwa amma sai mutane ce waya kame baki kuma ya biya bayan ramadan to wannan abin da ya mene ne shi an gane ku domin idan wani zo ce maka atuwa ah, ya ai yayi azumin rabin rana kenan sai ka ce ah, mai sallah baya ya rabin raka kuma a ba liman zan zo in same shi yayi ruku'i ba in yi kabbara in shiga cikin ruku'i sannan liman ya dago in dago na samu